'yan ƙasa da hukuma. Fitina barci ta gaba ta fita, Allah wadaran mai ta da waɗanda suke da da jawo ta, hakanan da waɗanda ka kawo ta, Allah ka gare mu da tashinta. Masu saurare Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Mu mutanen ƙasa mun yi na'am da yawan ga juyin mulki. An ka zaɓe su yau sama da shekara goma sha uku. Sun azarta kansu hiyawa da baka sani ba. Yanzu ga buhun masara ya kai sama da jika arba'in da biyar. Ƙasashe daban-daban ga ƙungiyoyi daban-daban da duka na duniya da manya-manyan shugabanni na kasashe, duk sun Allah wadda da wannan juyin mulki da an ta, domin ya taka mulkin demokrasi. jam'iyya. Bangaren zaɓe kuma muna fatan zai yi ƙoƙari maza-maza ya shirya zaɓe nan da ba da jimawa ba don a samu wanda ya kamata wanda ya cancanta a ɗora ga ƙasa wanda zai rikon Nijar kan gaskiya fi Yau shirin zai taɓo batun juyin mulki ne a jamhuriyar Nijar a dakace Duka ɗan an so ya inganta ƙasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da ƙafarsu su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta. Madalla Masu a sojiji a jamhuriyar Nijar suka hamɓarar da gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum kuma daga baya suka ayyana janar Abdulrahman Shani a matsayin sabon shugaban gwamnatin ƙasar na riko. Al'amura da dama sun biyo bayan wannan mataki na sojoji a jamhuriyar ta Nijar. kama daga martani daga gwamnatocin kasashen duniya da kungiyoyin kasashen ƙetare da kuma kungiyoyi a nahiyar afirka kamar ecowas da au wakilin sashen hausa a birnin kwanni na jamhuriyar nijar haruna mamman bako ya haɗa mana rahoto akan wannan batu lokacin ne 'yan kasar suka suma bayyana ra'ayoyinsu game da wannan lamarin inda waɗansu suka nuna alhininsu yayin da waɗansu suka nuna jin daɗinsu ga abin da ya faru sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan abin da same mu mu kasar Nijar abu ne na kalubale Dan gaskiya duk wani ɗan ƙasa mai kishin ƙasar Nijar bai cikin jin daɗi in ka ga mutum na to ma shi na wa shi na murna to ni tabbatar ma da cewa wannan bai kishin ƙasa kasar Nijar. A mun yi na'am da shi. Mu mutanen ƙasa mun yi na'am da yawan ga juyin mulki. Kun san siyasa siyasa ta shahi talaka shi zaɓi talaka ɗan uwa An ka zaɓe su yau sama da shekara goma sha uku. Sun azarta kansu hiyawa da baka sani ba. Yanzu ga buhun masara ya kai sama da jikka arba'in da biyar. La haula wala quwwata illa billah. Duk ɗan Nijar na fatan sauki da waɗanga mutanen. Saboda mi bai dacewa a ce ku rika talakawa 'yan uwanku su rika su zaɓe ku ku koma kuna duk abin da an ka samu ku azarta kanku bar kasa da yunwa ku bar ƙasa da rashin tsaro sai dai ana cikin wakurwar juyin mulkin ne shugaban ƙasar faransa da ke kasancewa ƙasar da tawa jamhuriyar nijar mulkin malukiya cewa da emmanuel macron ya ce ya tabbatar da cewa maganar juyin mulkin tana da sauran magana abinda ya sa dan baba wani dan ƙasa cewa in kaji makaho ya ce a yi wasar duwatsu to akwai wani kunkun doci da ya take a ƙarƙashin kafarsa shi shugaban can yana da ambasada a nan kasan mu ta Nijar. Kenan yana yiwa shi yana da bayani, yana da bayanin da mu nan ma ba mu da mu 'yan ƙasar Nijar. Kenan akwai dalilin da ya sace haka nan. Kuma in ka duba ai ba shugaban ƙasar shi ɗaya Allah wanda da wanga shugaban mulki ba. kasashe daban-daban Amerika, sai da yawo ga ƙungiyoyi daban-daban da duka na duniya da manya-manyan shugabanni na kasashe duk sun Allah wanda da wannan eh, juyin mulki da an ka domin ya taka mulki mulkin demokrasiya. Sai da Aziz Musa na kungiyoyin fararen hula na cewa Faransa ita ce kanwa uwar gami ke ingiza kitumanye. yan terekin Faransa yawa ne a kasar Nijar. Yau duk karyar da Faransa take cikin da doronta duk kwaɗi ta shi da kin da makon ma ke kasar duniya. Nijar na ta karya da shi. Iranium ta Nijar. Yau duk in ka shiga Faransa ampul biyar na gidaje cikin ampul biyar da na Faransa ampul hudu na Iranium kin Nijar na ke yin ta. Kenan horon shi arziki cikin kasar ne take wani da shi dan shi ne ta yarda mu ta samu yan siyasa da ke goyo su da yan wani hulamu kenan France yau in take abun ke fara Niger ita bata amince ba kenan akwai abun da ta rika wani dan kasar mai suna Musa a bayanin da yawa shirin yan kasa da hukuma kirayayi ga majalisar koli ta soja CNSP ta tabbatar da lafiyar kasa da ma ba da sammacin sarbike dukkan waɗanda suka waware dukiyar wannan kasar kame ya yi bayani na komawa a tafarkin demokradiyya a nan gaba. Aikin da zai yi yanzu ya diddiba ya gani cikin wanda sun ka ɗauki kuɗin ƙasa ya yi kokari ya kama su ya yi musu shari'a kuma su maido kuɗin da sun ka ɗauka ya so a ci gaba da aikin ƙasa yadda ya kamata kuma muna fatan shi yadda ya zo ya yi eh, ya riƙe ƙasa muna fatan Allah Ubangiji ya kama mishi kuma ya yi ƙoƙari dai duk komi ya zamanto ƙasa na tahiya daidai ba wani tashin hankali kuma ya yi ƙoƙari bisa ga 'yan ta'addan wanda suke shigowa a ƙasa furanciyar furanciyar duka ya zamanto suna tsaro suna kulawa da ƙasashen namu bakin iyaka Nijar da inda muke iyaka da su duka ɓangaren zaɓe kuma muna fatan zai yi ƙoƙari maza maza ya shirya da zaɓe nan da ba da jimawa ba don a samu wanda ya kamata wanda ya cancanta a ɗora ga ƙasa wanda zai rikon Nijar kan gaskiya sisibillahi ba cikin magudi ba na'am kenan shine muke fata gare shi. Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne neman samu sai za a ido a wajen damu me ya ƙi mi ilmu shi ne manufar mulkin kanmu Allah Allah ya Allah haɗa kanmu a firka mu so juna ilimi babban abu ne gunmu shi zai kankan ya mutuncinmu a ƙasa shi ne akasin zulmu da yake buɗe ƙofar samu da wuya ka wasu sun fi To Allah kyauta, yanzu haka dai masu sharhi akan al'amuran diplomasiya na ci gaba da fashin baki game da matakin kungiyar ECOWAS akan mahukuntan mulkin soja na jamhuriyar ta Nijar. Farfesa Kamilu Sani Fage malamin harkokin diplomasiya ne a Jami'ar Bayar Kano. ya tofa albarkacin bakinsa game da matakin kungiyar ta ECOWAS. A gaskiya wannan mataki da kungiyar haɗin kan Afirka ta yamma za a ce a siyasa ƙasa da ƙasa da diplomasiya kamar sun kai ƙarshe sun zuba ƙwansu a kwando ɗaya sun kai shi ƙarshen abin da zai yi wuya. su iya cimma wannan ƙuduri da suka ce za su yi dalili kuwa ne duk ƙungiyar ƙasa da ƙasa ta sa kai ce ga yau idan aka matsa wa Nijar tana iya cewa ta fita daga wa'annan ƙungiyoyi sannan na biyu kuma su wa'annan ƙungiyoyi suna da tsari na cewa babu ƙasa da za ta shiga cikin gidan wani ta yi mata katsalanda kaga abu na biyu kenan sannan abu na uku kuma hatsarin shine cewa yanzu wannan cece ce da da aka zo na ƙarshe tsakanin gabashin turai da yammacin turai ya fara dawowa misali tuni ita rasha tana makociyar Nijar ta Mali da Burkina Faso da haka kaga ita Rasha za ta so wannan ƙasa ta Nijar ta Eh, yo mata ta yi domin ita ce kasar da kawai ta amince da wannan juyin mulki da haka shi sa na ce masu sun kai mataki na ƙarshe wanda a diplomasiya bai kamata a ce sun kai ga wannan ba to idan haka ne prof me kamata su yi tun da ka ce kamar sun wuce makaɗi da rawa na'am eh, eh, matakin da ya kamata shine su ɗauki mataki na diplomasiya da siyasa da kuma batun tattalin arziki idan suka ɗauki irin wannan za su ba wa eh, sojojin dama ya eh, cewa watakil ba za su ga an takure su ba idan an matsa musu dama ana cewa misali eh, tattalin arziki in aka sa takunkumi kaman da baibaye ne na tsimma ga laushi ga cin kafa a hankali zai iya matsa su har a zo su ga yadda za a warware Farfesa Kamil Sani fage kenan na Jami'ar Bayar Kano a Najeriya. Masu ware ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara. amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ji ko ke nasa samura.